يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد كراتم أولا لسا لتافينا خلق المؤمن نبقى مالمي الشيخ دكتور مصطفى مراد babban malami a kulliyatul da'awa a wanda muke gabatarwa nan masu kitabu wa suna alaman hajji sarafiya a dugar jaribu muna daren a asabar 28 ga watar farko watar muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif 441 ta zo daidai da 28 ga watar tara a hijira miladiya shekara 2019 watar satumba kenan mun karatu suka 79 insha Allah ta'ala yau shine karatu na 80 cikin karatu na 79 a mun ƙara ce babin wara'i yau karatu na 80 cikin za mu tashi shafi na 283 can hali na 21 al'adar ladabi mutum ya samu ladabi cikin ladabban musulunci tarihin ladabi al'adar, mala ya ce ladabi husnul khuluq kyan hali ne eh, ladabi kyan hali ne biduni ifratin wala tafritin biduni ifrat ba tare da wuce iyaka ba wala tafqir wala tafrit ko ba tare da sakaci ba ai ladabi ai ba sa wuce ko zanto babu ladabi idan ladabi yayi yawa illa ni kaɗan ma illa ne don in ladabi ya yawa za ka wuce gona da shi yadda nasara suke wuce gona iri akan lamarin annabi isa su ce ɗan allah ne ko kun su ce allah ne kaga su suna ga ladabi suka yi to shi da kenan rashin ladabi kuma kaga shi ne halin yahudawa su suna kashe annabawansu zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi al-haqq mala yace wala ghulu babu guluwi wuta da iri wala ko babu watsarwa ladabin akwai bai wuce gona da iri ba ko ba a watsar da ladabin an zona da busasshen zuciya ba wa anwa'uhu salafatun nau'ikan ladabi gida uku nau'ikan ladabi gida uku na farko adabun ma'allahi ladabi tare da Allah ladabi tare da Allah na biyu wa adabun ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallama ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na uku wa adabun ma'a khalqihi ladabi tare da halittun Allah wayannan sune nau'ikan ladabba guda uku wal adabu ma'a Allah ma ladabi tare da Allah shi kuma salasatu yana nan ya kasu nau'i uku ba mun ji ladabi duka sun kasu uku ba to mun ji akwai ladabi tare da Allah ladabi tare da manzon Allah ladabi tare da bayin Allah to yanzu mun da za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ladabi tare da Allah ya kasu gida uku salasatu anwa ya kasu nau'i uku ahaduhuma na farkon su siyanatu mu'amalatihi an yi tuba ha bi na ƙisa ahadu ha na farko siyanatu kiyaye mu'amalatihi mu'amalarsa an yi tuba ha kada ya cuɗanya ta bi na ƙisa da na ƙasa kiyaye mu'amala tsakaninka da Allah kada ka gurɓata ta da na ƙasa wasani na biyu siyanatu kalbihi me shi ya kiyaye zuciyarsa an yaltafita ila ghairihi kada zuciyar ya karkata ya juya yaltafita ya juya ila ghairihi zuwa ga wani wanda ba Allah ba wasalis na uku siyanatu iradatihi kiyaye nufinsa an ta ta'allaka bima yam usuka alaihi an ta ta'allaka kada ka yi riko bima tuka alaihi ko yankutuka alaihi abinda zai sa Allah ya yi baƙin ciki da kai ko ya kashi da kai ka kiyaye qala abu aliyu zakkar abu ali zakkar yace man sahaba al muluka bi ghairi adabin aslamahu al jahala ila al qatl kunji man sahabal muluk wanda ya abuci masu mulki yake mu'amala tare da masu mulki bi ghairi adabin ba tare da yana da ladabi ba baya ba da ladabi aslamahu al-jahl jahilci zai kai shi ila al har a kashe shi kaje gidan sarauta kace zaka zauna da baka da ladabi an gane ko ai takalmin ka tun daga san kofar gida kake cirewa wanda ya mu'amalanci masu mulki ba tare da musu ladabi ba aslama ul jahal ila al jahilci zai kai sa kisa wa qala ko yace tarkul adab yujibu tsar faman asa al adab على البساط رد إلى الباب ومن أفاء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب ترك الأدب بر الندبي يوجب الأرض هنا واجب صدني كوري بر الندبي ينزل كوريكا فمن أفاء الأدب وانده يموننا لدبي على البساط akan kafet akan jarduma rudda idan ba za mai da shi kofa me yake wanda an ba ka dama yana iya shiga wurin manya ya zauna akan kafet an gane ko sai muna na ladabi misali yana aiki a ofishin manya ko a masarauta ko a gidan masu mulki yana da matsayin da zai shiga zona kan kafir sai muna na ladabi alal bisa akan kafir in rudda ila al-bab sai a mai da sai fara zama bakin kofa sai zama sunna wa man asa al-adab ala al-bab wanda a kofar ma ya muna na ladabi akan kofa rudda ila siyasati dawa sai a mai da shi wajen gudanar da al'amuran dabbobi <laughs> duk wanda yake aiki a gidan manya haka aka ga kana ana baka dama ka shiga ka zo na kake ku yi hira da oga sai ka fara muna da ladabi to sai a kai ka bakin goma ka zama masu wanda ya zo ganin oga zai ka laiko ka nema masa a bakin goma ma ka muna na ladabi da baki sa ce kawai a kai ka wajen a nada ka kawai wajen mai daurawa mai daura ciyawan dokin sarki <laughs> sai a kai kula da dabbobi wato yana nuna idan mutum yana da kyan hali da ladabi jari ne na zama da manya amma in ba shi da ladabi to ba zai daɗe da manyan ba yanzu a kore shi wa ƙala yahya bin mu'az ar-razi yahya yace amma ba shaflin ba yahya ibn mu'az ar-razi yace man ta'addaba bi adabillahi sara min ahli mahabbatillahi man wanda ta'addaba bi adabillahi ya ladabtu da ladabtuwa na Allah ya ladabtu da tarbiyyar da Allah ya bashi sara min ahli mahabbatillahi zai zanto cikin waɗanda Allah yake kaunar su wa qala aidan kuma yace iza taraka al-arifu adabahu iza taraka al-arif idan masani ya bar adabahu ladabinsa ma'a ma'rufihi tare da kirkinsa faqad halaka ma'al halikin haqiqa ya halaka tare da waye halaka halakakku wannan kenan وقال أبو علي الدكار أبو علي الدكار يشير رأيت an من mudda أن da يده salati na ga wanda ya so ya mika hannunsa a sallah ila hanci zuwa hanci fa qubida ala yadihi sai aka jam'i hannun nasa wa qala ibn afa ibn afa al adab shi ladabi al wuqufu maal mustahsinat ka tsaya tare da abubuwan da za a kyautata su duk aikin da in an ganka da su za a yabi halinka a ce halinka mai kyau ne to ka lazunce su faƙira da sai ce masa wa ma ba da ne ma'anar tsayuwa tare da almustafinat faƙara sai ta an tu'amilahu subhanahu ka mu'amalanci Allah bil adabi da ladabi sirran a sirrance wa alanan da kome a bayyane Kuma an shada sa'adda ya rera wannan baitin iza na tsafta ja bi kulle malahatin wa iza sakatta ko ja bi kulle malihin gashi nan iza na tsafta idan ka yi furuci ko ja'ad bi kulli malahati za ka so da dukkan ne wa idza sakata in kai wa idza sakata idza nadaqat ja'ad bi kulli malaha wa idza sakata ja'ad bi kulli malihin idan kai furuci zai zo da dukkan malaha idan kai shuru zai zo da dukkan malih malih akwai milhu na gishiri male abu mai gishiri akwai mula kitabul mansurati wal mula yana cikin riyadu salihin babin da ya zo da abubuwan ban mamaki na tashi alkiyama wanda ya buɗe da hadisun nawar ibn san'an hadisun zuwan dujjal al-mansurat hatsin bara Mola yana iya ɗauka abubuwan ban mamaki ko yaƙe-yaƙe ko tashi-tashi kula wato ana so idan ka yi furuci a ji ka faɗi abu mai kyau ka yi shuru a ga ka yi shuru a inda ya fi kyau ana kun duk inda ka yi magana magana ya haɗu duk inda ka yi shuru baka tanka baka ƙi magana ya zanto shirin ma ya ne ya haɗu amma ba a su in ka yi magana ya zanto ba fasali idan ka yi shuru kuma a ce me yasa ka yi shuru wurin bai dace da shuru ba wa ƙala sahal a tutturi sa'al a tutturi ya ce man ƙahara na sahu. Eh, yace man qahara nafsahu bil adab wanda ya tilasta kansa da ladabi fa huwa ya'budu Allah bil ikhlas to wannan yana bautawa Allah da ikhlas wato shi Allah yayi sa a tsarin sa ba shi da ladabi an gane ko amma qahara sahu ya tankwasa kansa bil adab ya zanto dole ya koyi ladabi to shi irin wannan mutumin fa ya ya'budu Allah bil ikhlas yana bautan Allah da ne da ikhlas eh saboda haka kyan hali koda mutum Allah bai dabi an tar da shi da shi ba to ya tusa kansa ya koyar da kansa kyan hali wa inda sahabata radiyallahu anhum al-adab a wajen sahabbai Allah ya kara musu yarda akwai ladabi menene ladabi zama ladabi shine kulɗa da mutane da kyakkyawan hali ko hadisi yake wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan mai baiti kuma yake faɗa yadda mai balaga ya kawo a babin ba. la tu'adil nasa fi awqani allama yura'a gharibul waqan wai zama ma shita aishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasan ba a mutu ya zanto mai girman kai mai jiji da kai ba fa ya raina kanshi ba amma ba ko ya zanto ko mai girman kai ya zanto ba wai don ka girmi mutum sai ka raina shi ba don ka fi sa ilimi kare na shi ba don ka fi sa kuɗi kare na shi ba don kana da mulki kare na shi ba za ku ji ladabi irin na sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana sahabatu radiyallahu anhum sahabbai Allah ya kada sun kasance ala adabin akan ladabi sallallahu alaihi wa sallallahu sallallahu alaihi ala man aqama liwa'ahu eh abi saladabi ga manzo ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin wayanda sun tsayar da tuta akan haka aqama liwa'ahu ladabin sahabi wa annabi ladabin sahabi wa sahabi dan wani ladabin sahabi ga wanda yake ƙasa da shi sun kafa tuta akan haka wa hadhihi ba'du alwani ka fashin launuka ka sa abun launi launi ko ba sa za a majalisar nawa launi launi ko ba launi launi ta ga baburawa magidanta ga baburawa goraye ba launi launi ba ga bakar kare magidanci ga bakar kare goro launi launi ko ba ka sai <laughs> yunus an faɗi naka ko a bari kawai ko shi kenan kai ka ku yaran ka nan ne hmm? ga yaran ka magidanci ga ranar kogowar kudai ya kai mutum bayo ne a ga kaɗan daga cikin launukan ladubban sahabbai ƙala umar radiyallahu anhu ku ji sai na umar Allah ya ƙara masa yadda ku ji wata kalamin sai na umar wanda za ga su magabata maganganunsu ma za ga babu nuna isa an gane ku? kasan wani in yana da kuɗi to zai iya kiran sa'an babansa ma da gayan sunan shi kana da kuɗi sai ga wani zai haife ka amma Allah ya kaddara yana dako sai ka ta arko ko lado ha zai ba ina laifi a ce ba? lado kwamaro to ku ji ladabban sahabbai ku ji abu da umar ya ce abubakar sayyiduna wa a taka sayyidana ya ne biladan ku ji sai na umar jama'a ku ji sai na umar wanda kam al'umman nan bayan annabi shi ne na uku ga annabi ga abubakar sai umar wanda karara annabi yake da akwai annabi bayana umar ne amma ku ji maganar da umar yake sai na umar yake abubakar sayiduna abubakar shugabanmu ne wa ataka sayidana kuma ya yanta shugabanmu ya ali bilal yana nufin bilal imam bukhari ya kawo cikin kitabul manaqib babu manaqib bilal babu matsayin bilal lambar hadisi 3750 to abubakar sayyidina abubakar shugabanmu ne tabbas kowa ya sani abubakar ya fi umar falala ko ba ka bane dan shine sani ya sani idhu huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kuma annabi shine wanda zai ja a bisidiki sai na abubakar shine ne wa saddaka ne umar ya ce abubakar shugabanmu wa a da na kuma ya yanta shugaban bilal kowa ya sani bilal da ma ko zo kusa da umar a falala ba don abu bashari na ma babu bilal Sai da shi ma ɗan aljanna ne annabi ya lissafin sa aljanna amma mu bashare na birjanna guda goma nan ba bilal sai na umar kuma yana ciki a cikin mu bashare na birjanna ma ne na biyu sai na umar sai na umar yana cikin kwalafa rashid rashidin rashidun a abubuwan da ba amma a bilal kai bayan bilal bakin taka ne ɗan ethiopia ne kuma tsohon bawa ne kuma a cikin larabawa a ce ga shi na bakin fata tsohon bawa kuma talaka ne hannu baka hannu kwarya falala kuma da komai na addini umar ya fi shi da na duniya amma ka dubi umar yana cewa madadai ta wa'ataka a taka sai ta wa'ataka sayidana abubakar ya ɗanka shugabanmu har ma sai na umar ɗin yake nuna bilal ɗin shugabansa ne wannan tarbiyya ya tarbiyyantu zama. ina ma da sarakunanmu za su koyi wayannan ladabi ba turbiyo ina ma gwamnoninmu da manyanmu za su koyi mutunta wanda yake ƙasar? ka duba suna bukari yake magana da yake ina ma ka ce shugabana dogari ka zo alhali sai ne sarkin ai mai tsaron lafiyanka ai shi ne kai ko shi da mutuncinka ya ce abubakar shugabanmu ne ya yanta shugabanmu bilal don suna bakar shi yanta bilal don bilal yana hannun kafirai suna azabtar da shi suna bakar ya zo su tayar masa shi ya yanta shi ninka kudin ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin amma haka ya koyi shi yan tashi wasu ka ce aka haka ne Allah ya sauka da kad aflaha man tazakka alladhi yu'ti kad aflaha man tazakka alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin wa sayyidannabu al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'a'la wa la sawfa yarda wanda ta kan abubakar ya sauka lokacin da yanta bilal Allah ya yi maganar wuta fa an zartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa ina mu gargari da wuta mai babbaga sai ce wa sayyidannabu hal atka mai tsoron Allah zai nisanci wutan ne sai sai da muka kira sunan ko mai tsoron Allah zai nisanci wannan wutan sai ta allazi yuti malahu wanda yake ba da dukiyarsa har ya yanta bilal a ciki ya tazarka wa mali ahadin inda gomin ni'matin jinza bai yanta bilal don wani ya baka ni'ima ba ba zan abin duniya ba yayi ne in labtiga a wasu rabbihil a'la sai don neman yardan ubangijinsa mafi ɗaukaka wala fofa yarda an gane ko to kaga yanzu a cikin maganar sai na umar akwai ladabi to duk wani babba da yake da wani karkashinsa duk wani mai gida da yake da ɗan gida karkashinsa ma'ana ana buƙatar kyakkyawar kalmomi da zai ji ka mutunta shi yanzu akwai maganar da da sarki zai gaya dogarinsa in dogarin ya ji daɗi sai ji ya ji a bazar kyautan dubu ɗari su ga kai yau fa mai martaba ga abin da ya gaya wani lokaci ma ya saki jiki da shi ya yi rama da shi ya ce kawo mu tafa sai suka tafa ai zai daɗe yana jin daɗin wani wani lokaci sarki sai ya ɗauko dogaransa na katin baya ya ce ko ka zo na musu abinci tare har ya mutu ba zai martaba ko zai ƙara masa martaba wata rana gwamna ya yi haka kamar shugabannin siyasa suna iya jure wani abin suna yi don siyasar su amma kagar sarauta ya sani ya hau ma'adi da kalture shi ya mutu to shi yasa da ku soshi da karbu soshi ba damuwar shi ba ne <laughs> ina ba ta gane amma da shi ma ana ɗan shekara hurhudun nan <laughs> don kaga wani in ya sha bandeji a kan sannan fa magana fa ba zai ba sai dai a yi madadin shi <laughs> an gane ko? ko a kwaikwayi kyan hali jagororin su kwaikwayi kyan hali wajen sai na umar wanda ba wai a duniya a yau ba tun da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ka cire annabin ka cire abubakar kaf wannan al'umman ba wanda ya kai umar amma bilal da yake yankaccen bawa yake sa shugaban mutum an gane وقال يحيى, وقال يحيى بن سعد ذكر عمر فضل أبي ya ya dan sala yace Umar ya ambaci falalan na Abubakar Umar radiyallahu anhu faj'ala yasifu manaqibahu sai san yana siffanta matsayinsa ثم قال sanan sai ce wa yi sayyiduna bilal wannan shugaban mu bilal hasanatun min hasanatihi kyan aiki ne daga kyan aikin abubakar don abubakar ne ya yanta shi kaga yi kira bilal din da shugaba وهذا عمر رضي الله عنه كان عمر الله يقرا مصر يرضى مرة أخرى وللوك شيدة بان يعلمنا الأدب ينا سند ملجبة مع الأمراء تارد سراكنا ولو كان أصغر منا سنا ينا نونا من قولا من ينا قصد كي أشيكرو فينا عمر يا كرم سد الدرس ba عمر أنا umar ana ga kowa zafi ba to yana iya mutunta mutum ko da sai na umar ɗan ya girmi ne shi ga misali faƙarware da ya zo annahu lam yalga usama radiyallahu anhu ya zo sai na umar bai taɓa haɗuwa da usama ba usama ibn zaid ba in ba kuma ta ba usama ɗan zaid zaidu Shi ne babansa da muke kan inda muka tsaya a tarjama na suratul ahzab falamma qada zaid min hawadan aywa a wani aya muke a tarjama mu na laraba laraba talata da laraba wanda kuma akan ayar zamu sake kai shi to usama dan zaid sai na umar bai taba haduwa da shi ba kadin kwata kwata illa kala sai ya ce assalamu alayka ayyuhal amir aminci Allah ya tabbata gare ka ya kai sarki wa rahmatullahi wa rahmar Allah tofiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasu wa anta alayya amirun kai sarki ne a gare ni dole ka baka ta ibnu sa'id tukuna waye usama dan zaid babansa zaid ma fa umar ya girme shi sai na umar ya girme baban shi amma ka dubi sai na umar yana irin yaron da shi umar ya girmi baban shi amma yana gaya wa yaron duk inda suka haɗu da yaron sai ya ce masa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai sarki har sai na umar yana khalifa zai a fiye da yaron kuma a falala ya yaron kuma shi na khalifa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba a shirya yaƙi na runduna wanda za a ji a yaƙi musailama in ba manta ba ghazwatul yamama ko abunan yaƙi da ana kan shirinsa sai annabi ya shiga jinyar ajali sai annabi ya naɗa usama shine kwamandan yaƙin ko sai na abubakar sai na umar duk suna cikin tawagar wani yana nuna ana iya shugabantar da al-mafdul al-alfabu shi ne kenan sai na umar ya ce annabi ya shugabantar da kai akan musu ta yaji shugabancin nan sau ɗaya amma har sai na umar har ƙarshen rayuwarsa yana kiran usama ɗan zai da sarki kaga ladubban sahabbai gama wanda sun girme shi adabul abbas radiyallahu anhu ladabin abbas Allah ya kara masa yarda wa hada al abbas bin abdul muttalib wani abbas dan abdul muttalib amun nabi baffa annabi yutina darsan yana ba mu darasi fil kiyasa wal fitna a cikin kaifin hankali kiyasa wa alkayyisu man dana nasu kaifin hankali walfitna walfitnati da kuma me da kuma shi kiyasa da wannan kusa abu ɗaya ne da wayewa fitna yana ɗaukar sanin abu wayewa da wayewa don a rayuwa wannan ba ana son ka iya magana za ku wanda da za ku je wani wuri da shi kwaba masa abu zai kwaba masa abu zai kama wani sulhu muka yi mai shi aka nema masa alfarma shi na shi da ya zo rufewa zai bayani mai kyau sai magana da ni raina ma ya na tafi <laughs> ka san iya magana ɗin da ma ba ƙarin abubuwan iya magana wannan ba ƙaramin abu shi ya sa sai ka iya magana ko da'awa sai ka iya magana shi ya sa aka uru ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan an gane ko shi ya sa ko banki aka ɗauke ka sai ka iya magana in baka iya ba za su kore ka wannan shi to ana kuma sai ya zanto yana da haka ka iya magana ya zanto in ka yi magana a ga magana ta tsaro a wurin to haka ake in ka yi magana crack ta zo na a wurin in ka yi magana a yi ta sharaha haka ake wannan ke وحضور huzuru da halartar da halartar albadiha me badiha kalmar badiha saurin ba da amsa ba tare da dogon tunani ba ana son karfanto da haka saurin ba da amsa ba tare da dogon tunani shi ne badiha wannan wata ilimi ne zai koyar da kai fasaha yanzu na ana gaya maka magana kana iya ba da amsar da zai dace da wuri ba mamaki ma an ɗaga mu za a kwaɗa maka ma take za ka yi ka faɗi wani magana da yanzu a fashe da dare. an gane ku shi ne sai malai kamar misali wal'adar ma annabi da ladabi tare da annabi abbas azum lalli ya buga mana misali kaifin hankali da basira da saurin ba da amsa ba tare da dogon tunani ba kuma ya dace fana bira daga bira zin kala ce kira lil abbas an ta abbas an ta akbaru awin nabi sallallahu alaihi wasallam kai da kai ne babba ko annabi ne babba kala sai ta huwa abbaru shine babba wa ana wulitu wa ni ko sai da aka yi ne da aka yi shi ai sami ya kada damrani kuma fa wannan abun a gurguje aka yi miki ba aka ce ya kai abbas kai ne babba ko annabi ne babba an gane ko kai ne babba ko annabi ne babba annabi ne babba amma sai da aka haife ni aka haife shi wanda abbas matsayin baban annabi ne wasu suka ce ma wan baban annabi wasu suka kala to amma kasa mutane akwai shubaha sai suka zo suka ga annabi da babbansa a zaune sai aka ce kai ne babba ko annabi ne babba sai ya ce annabi ne babba sai dai sai da aka yi na aka haife kasa wani zai haɗa maka jagwar haka zai sai ya zai ya da mai gidanka in kai soja ne sai ya zai ya da wasu sa sai ga kanan bombodia ko nas bombodia ko sajin shekaran hamsin ga wani yan shekara 25 lotanar da amini biyu kan ka ga wani iri ma za ta kai da oga wa ne babba zuri ha oga kuma na shiga soja ma a yi masa kaciya ne ita je ga duru amma sai ce ta ai oga ne babba oga ne babba sai dai kuma sai da aka sai da aka haife shi ba shi kira wuce nan to karshe shi ne abbas da abin ana son ka zonto da basira ana maka magana akwai amsar shi a kuma ya zanto ya dace da wurin wannan kenan فانا ابي رزين قال كده من غونا ادب علي رضي الله عنه ادب سيدنا علي وهذا علي رضي الله عنه يقول عنه صحيح صحيح انا مغنى قبيل سيدنا علي مولى العباس انت بها عباس قال إذا رأيت عليا ناقص سيدنا علي يقبل يد العباس سيدنا علي ناقص ياكم بجهنه عباس ورد له ده قفرصه ويقول هنا يا عم يا بابا ارضي عني فيرددني imam bukhari ya kashi adabul mufrad zahabi ya cikin siyar isnadin sa yana da kyau sai da akwai sahih a cikin isnadin wanda akwai wanda eh, suke cewa ba su shi ba wanda sai na ali bin abi talib ya girme eh, eh, sorry sai na ali bin ah, abbas sai na ali bin abi talib ya ta hannun babban sa abbas wanda a falalan kuma sun sai na ali ya ce abbas sannan shi ne khalifar annabi na hudu kuma yana cikin bashari na dindin adabu ibn abbas radiyallahu anhu ladabin abdullahi dan abbas ana abi salama annabi na abbas lalle abdullahi dan abbas kama ila zaid bin sabi ya tashi zuwa ga zaid dan sabi fa khadha bi rikabi sai ya kama abun hawan zaid ya kama abun hawan zaid dan sabi mana kamar sirbinsa na dabba zai hau فأخذ بركابه فقال سيسا تناحى يا ابن عم رسول الله سيسا يتي كبسا ياكي عن النبي فقال سي ابن عباس يتي إن هكذا أمرنا أن نسأل بعلمائنا مو هكذا أمرشيمو مجرم مما لمم مريك متدبس أو وكبرائنا دمين ابن صالح يا كاو alhaki ya kawo ya inganta zahabi ya tabbatar da shi dabrani ya kawo lambar lamba 4746 haisam ya kaci da almujma alhaji ya kaci da al'isaba kuma ya sahaha hashi ajabu imran bin husayn radiyallahu anhu ladabin imran dan husayn Allah ya kara masa yarda wa adabu min nau'i tawadu ladabi daga cikin nau'in tawadu kaskantar da kai wa adabu min nau'il adabu imran ibn usar radiyallahu anhu ladabi imran dan usar wa adabu min nau'il haya ladabi ne daga nau'in kunya yulaqinu hulana yalqa mana shi yalqa mana shi imran radiyallahu anhu fa yaqulu imran yana cewa ma makansu zakari bi yamini ban taba shafan gabana da hannun dama ba منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم tunda nayi mubaya'a da annabi da hannun dama ban taba yarda na taba gabana da hannun dama ba ko a tufa ko a tabayin tufa dan bawa annabi da rashi imamu ahmad ya kawo ibn sada ya kawo alhaki ya kawo zabi ya yi muwafaka da shi ballantana ma ka ce cece majina da shi adabu ibn umar radiyallahu anhu ladabin sai na umar Allah ya kara masa yarda wa adabu min nau'i tawadu ladabi ne daga nau'in kaskantar da kai yukaddimu na ibn umar ibn umar yake kaddamar mana shi radiyallahu anhu fa yaqulu anhu tilmizu almajirin sai yana gaya mana mujahid rubbama akhadha ibn umar li dirrika sautari ibn umar yana rike min arrikab abun hawa wannan kenan zurisir alamin nubala wa hadha abu huraira ga ladabin abu huraira kuma ga abu huraira albar bi ummihi mai ladabi wa mamarsa mala yake kana abu huraira masalan sadiqan abu huraira misali ne fashi shi abu huraira matsalar misali ne kanikan na kololuwa lilbirri bi ummi wajen biyayya wa mahaifiyarsa hatta annahu lam yahujj illa ba'da mawti har sai Abu huraira bai taba hajji ba sai Umar da Taras li ha jayya aboce sheta iwala hayata a tsawon rayuwarsa ba irin yara masu cin aiken nan ba shi a rayuwarsa ya zauna tare da mamarsa duk aiki yana son shi ne a aika ne da girmansa shi yasa ba zai fita ba sai ta kammala aikan kuma ya inda sauran aikin a bari sai ya zo shi yasa ya ce ba zai tafi ajiye barta ba wa za ta aika in ta aiki wani yaran salada sai fifita ladan aiken nata akan aikin hajji ba mamaki sai kana ganin ka kai wani yadda za kai wani shekarun da ka bi ƙarfi a aike ka sai ta ka kuɗi ka je ka kya mata kanwa da gudu kuwa kawai shekaran ka hamsin ne ballan tana ɗauko nuka. ai ba a musu da su aike ka ba za ka je ba abu da bai taba hajji ba sai da mamansa ta rasu za ta maratin wani lokaci ya shtaddul alam bihi ya shtaddu zai tsananta al'alam raɗaɗi bihi ga abu da minar alju'i na yunwa fa ya kurji min baitihi ila almasjid sai abu da ya fita daga gidansa zuwa masallaci wala ko illa alju ba abin da yake fita da shi sai yunwa sai jiru na faran sai ga wasu tawaga min asabi rasul da sahaba annabi fa na sai ya abu huraira ma akhrajaka hadhihi sa'a ya abu huraira me fitar da kai wannan lokaci fa yaqulu sai ce ma ni illa al ba abin da fitar da ni sai ne sai fa yaqulu abu huraira فقمنا أبو هريرة سيمك تاشي فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف وجاء النبي فقال ما جاء بكم هذه الساعة annabi ya ce me yazo da ku lokacin fa qulna ya rasulullah sai ya manzo Allah jaa binal ju yunwa ne yazo da mu qala sai ta fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kira bi dabakin a kawo faranti fi akwai dabino a a ciki fa'ata kullu rajulin minna tamratayn tamratayn abu hurairah yace sai annabi ba kowane mutum da biyu no kwaya biyu ka san da biyu no laraba na manya manya ne uku sai da suka koshi sai annabi ya ba mu dibino bibiyu in za abu huraira faƙala sai annabi da kulu hataini tamratai da washrabu alaihi ma min alma ku ci dabinan nan bibiyu ku sha ruwa a kai fa innahu ma satujziyanikum زي الشيخ يومكم هذا ونهين قال أبو هريرة أبو هريرة فأكلت تمرة سنة سنة دبيون أيا وخبأت الأخرى نقوي أيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبيته يا أبا هريرة لما رفعت هذه التمرة يا أبو هريرة ميساك أجوى أن دبيون فقوي فقلنا سنة رفعتها لأمي نقوي إذن كيوما ماتوا kai yau baka ba wa mamarka ba sace mata ma kake wani yanzu a ɗakin mamarka ya fi gaskiya barna ɓarawo ne shi yanzu ka duba abu huraira ya samu dabino yana ɓoye wa mamarka ɗaya wani kwa in mamarsa ta ɗaga kilo ba ta gani ba shi ya sace in ta ajiye kuɗi ta dafa shi ne shi ko ya samu ya cinye irin wannan ba shi da amfani a ce ya kai shekaru goma sha ba haka yake rayuwa ba abu huraira ya ɓoye da yuna ya ce ɗayan zai kai wa mamar shi fa'ulku fa'ala ta na bai ta kula hatin ne kawai shi ma fa'in na sanu ɗaya ka la'a tamra ta yi za mu ba ka dabino biyu ka kai mata Ah, to za mu haka lamari yake ya yi niyan yi mata sadaka da ɗaya sai aka ce cinye ɗayan ku aka ba shi biyu ka ce ne yanzu akan ɗayan ya samu uku kuma yanzu wanda ya ci ɗin duka biyu ya fi masa albarka wanda zai kai wa mamar shinku ya fi masa albarka don dama wanda zai kai mata shi zai bata yanzu zai kai mata wanda jarin annabi ne ya bayar da sunanta ko mai yiwa ma a lokacin mamarsa haka ba ta rasu ba don abu huraira mamarsa daga baya ne ta rasu don annabi sallallahu alaihi wasallama yana darajanta iyayen sahabbansa ko da kafirai abu kuhafa su na abubakar da je kafiya musulunta aka taho da shi gaba annabi annabi ya ce don me ko taho da dattijo na ai mu ya dace mu je wajen shi ga abu da kuma annabi yana ba da dabino ta kai wa dabino shi dabino itacen albarka itacen albarka a mu yi bayani a karatun umdatul akam mishiya ne da ya kama da mutum don shi dabino don ka sari ganyen shi ka sari reshen shi ka sari abunan duk zai girma amma kana tsare sama dabino ya mutu kenan to shi mutum kuma yana iya samun matsala a tsare hannu zai rayu a tsare kafa zai rayu kana tsare kai ba shi yasa shi ne bishiyar da ya fi kama da ɗan adam kuma na yi bayanin wajen yi da ya kama da mumini kuma shi da kenan sai abu rai da ce na ajiye wa mama ta ce sai na bai cikaci zan ba ta biyu ba a kansuwa na shi ba a tsani da hatan rasai sai annabi ya ba da da biyu in sai mata wani adisi ibn sa'ad ya kawo a asabaqat ibn asakir ya kawo za a biya kawo cikin sirr alamin nubala saboda kun ji ladabi tare da uwa ya yi ne za ku zo ga bango nan ka zo nan yawa akwai fata yawa sannan kuma ah, ana abin huraira daga abin huraira ga wani ladajin abu huraira ko ku ana ba huraira kane ya sakhlifu marwan abu huraira sautari marwan ya ta ba sa shugabanci kiyar ka kamar in za ka yi bulaguro ka ce ka rike wannan kujerar ana abi murra ana abi huraira ko daga abu huraira an abi murra an abu huraira kana yastakhlifu marwan abu murra yace abu huraira sautari marwan in zai bulaguro yana ba shugabanci wa kana yakunu bi zulhulaifa yana kasancewa a zulhulaifa fa kana ummuhu baitin mamar abu huraira tana gida wa wafi agar shi kuma yana wani gida daban wani fa jama'a har zamanin marwan ana so a nuna maka abu huraira don mahaifiyarsa ya fi shekara talatin a mulki bai ji hajji ba sai yana ga tafi ma eh, aikin da ce mishi ya rasa lokacin har zamanin marwan har zamanin marwa yana tare da mahaifiyarsa alhamdulillah ya dai kunar su bane ko abu huraira yana wani gida fa kana ummuhu fi baiti mahaifiyarsa tana wani gida wa fi shi yana wani dama kala sai ta fa idza arada an yakhruja yana sai fita wa qafa ala babiya sai ya tsaya kofarsa فقالت تيتي wa rahmatullahi يا أمته ورحمة الله وبركاته أمنت الله تبارك عليك يا كماما da rahmar Allah da albarkarsa fataqulu sai ta ce wa alaika ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma aminta Allah tabbata gare ka ya karamin dana fa yaqulu sarki ta Allah cewa karamin da ka ce jinjiri ne babba ne amma kaga a wajen iyayen ka kai karami ne sai ta ce rahimakallahu Allah maka rahama kama rabbaita ne saghira sai ya ce kai ulu sai ya ce mata rahimakin la Allah ya miki rahama kamar rabbai tini rabbai tini sahira yanda kira rene ne ina karami fata ulu ita ma ta ce rahimakin la Allah maka rahama kama barar ta ne da kake man albarka kabiran bayan nakin ma kuma ina arada an yana kula in yana sun shiga gida ma sana'a da zuwa irin sallamar da wala zama abu hurairar umma ko abu hurairar ya lazunci mamarsa wala ya hujja bai yi haji ba hatta matan har sai da faransu kafin ya haji da sohbati a don yana son zama tare da ita wa abdullahi bin umar wa ikramu sadiq al-abi ga abdullahi da umar da girmama abokin babansa wa min al'adab yana daga cikin adabi ladabi ma alwalidaini tare da iyaye wal birri ma da bi musu biya ikramu sadiqihim girmama abokanansu wani bai ma girmama iyayen ba ballantana abokanansu wani ma sai yana ganin abokin babansa munafiki ne yana hada kai da baban shi عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة Umar ابن عمر fita في تازوى مكة كان له همار da جاكي ya tarawahu alaihi yana taikawa a gare shi yana hawa idan mallar ya tarawahu wahu alaihi yana canje-canjen hawa idan malla iya kosa da rukubar rahila hawan raƙuma idan malla kai rukubar rahila in ya kosa da hawan raƙuma sai ya hau mai jakin wata rana ya aura kuma ya jira wani ya ishe shi sai zai hau jaki ya ji jaki ya ishe sai da aka rabu wa imamatun kuma yana da rawaninsa ya shuddu bi haraso yana daure kansa da shi shi amfanin rawani in ana rana zai tara rana in ana sanyi ko shi ma zai tara ne sanyi in ana kura zai tara kura fa baina ma huwa yawman ala zalika al-himar yayin da gashi na wata rana akan wannan jakin iz marra bihi arabi sai wani ba kauye zo wucewa ko fa qala sayta ta alasta fulan ibn fulan shin ba kai ne wane dan wane ba qala bala sai ibn umar ya kware ko ni ne wane dan wane fa ba hu al-himar sai ba ta me jakin ibn umar ya ba su kai na wani zama ne ce sai ibn umar ya sauka kan jaki ya fara tafiya da kafa ya ka hau fa qala ta irka ba za ka hau wannan wa khudh al imama kan rawani na ana kura ana iska ibn umar ya ba da rawanin wa mutumin ya nade kansa ko ibn umar ya girme shi ba kuma ya sauka yake tafiya da gaba mutumin ya hau وقال إذا أجذب بها رأسك كالأولى كانك دائتا دروني فقال له بعض أصحابي توسع وكان سكتشي مسا غفر الله لك سكتشوا ابن عمر Allah maka gafara don ya girmi mutumin ko Ibnu Umar lokacin babban malami ne da duniya sai ya saukawa wanda bai kai ya zama ɗalibinsa ba ya ba shi sai ce gabar ta malam a tsaye ta hadal arabi himaran ka ba wannan ba ƙauyen jaki jaki da kunta taruhu alai taruhu alai wanda kake kai kawo a kan shi wa imamatan da rawani kunta da shudu biya rasu kana daura kanka ai su ƙauyawa ai sun saba da tafiya da gaba da ka kyale shi faƙara sai ibn umar ya ce inni samitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya ni na ji annabi yana cewa inna min abarril birri lalle yana daga cikin mafi biyayyar biyayya silatul rajuli ahla wuddi abi silatul rajul sadarwa mutum ahla wuddi abi ahli wuddi abi wanda suke kaunar babansa ba da an tawalla bayan baban ya zuwa wato yana daga cikin mafi girman biyayya a ce bayan babanka ya rasu suwa babanka yake hulɗa da su yake kaunar su ka nuna musu kauna sai ibn umar a ƙara jadizun da bai kana ba a ƙara jadizun sai ce wannan wanda na ba su dabban babansa abokin babana ne umar wai fa ba wai ban shine abokin babansa ba dan abokin babansa wannan musulmi ya ruwaito lamar hadisi 2552 abu dauda ya ruwaito lamar hadisi 2543 turmus ya ruwaito lamar hadisi dubu da ɗari tara da uku mu a yau haka ne a ɗan abokin babanka ne amma sai ku yi faɗa ka fasa mishi ba shi a shi na abu na ke yau ɗan abokin babanka ne sai ka cutar da shi sai zo ya zanto zumuncin da iyayenmu suka yi mu ba mu yi ba mu ba da in an ce wannan abokin babanka ne ba za ka ji ba kamar ma ya ji babanka don akwai aminci akwai amintaka babanka mata fara za ka yi zai ta ah, yi wa abokina amma yanzu lamarin sai ya zama ka baddala lalzina zalamu kaulan khairar lalzina lalzina waƙar marar bin hamala ya ce ya wuce a gare mu tauƙirar ulama'i mun yi bayani akan girmama malamai wasu salihina da salihai al'adabu ma al'ulama akwai ladabi tare da malamai a ba su daraja wal'adab ma as-salihin ladabi tare da mutanen kirki a ba su daraja wal'adab ma kibari sinni ladabi tare da masu yawan shekaru da taɓai a ba su daraja والعدم مع عملة القرآن لدى بيتاري دا حافظان القرآن أبعث daraja. fal islam kulluhu musulunci gaba ɗayansa mabniyun alal adab ya gina akan ladabi da zaran an rasa ladabi to lamar ya bashi da zaran an rasa ladabi lamar ya bashi fi a ka'ide a aqidu wa shara'ihi da shari'u wa akhlaqihi da dabi'u me ya kawo kawarijanci rashin ladabi ya kafarta malaminsa ya kafarta babansa don yana aikin gwamnati ya kafarta mamansa to ba an rasa ladabi ba sai kansa bom duk abinda ya ganin ladabin masallaci sai ya zo masallaci ta da bom ba ladabi aka rasa ba mutum yana tsalla sai ya kashe shi ba ladabi ya rasa ba ba ladabin Allah in akwai ladabin Allah ma ai ko da a ce kafiri ne shiga masallaci da za ka shi to duk lokacin da aka rasa ladabi to lamar ya ɓaci shi sa musulunci ya gina mu akan kyakkyawan hali makwabci ya ga darajar makwabcinsa wanda ya girme ka ba sa darajarsa kai ko ka girme shi ka tausaya mishi haka rayuwa haka musulunci ya tsaura mu haka rayuwar yake duk wanda yake kasa da wani sai ya ba shi da rai duk wanda yake sama da wani ya tausaya masa shi da rayuwa dama duk duniya ba aka muke ba ko kana sama da wani ko duk yadda kake kana sama da wani wani yana sama da kai to kai kana sama da wani ka tausaya mishi ka girma wanda yake sama da kai wanda yake sama da kai ya tausaya maka shi ma ya girma wanda yake sama da shi haka lamarin zai fi haka lamarin zai fi ah, yanzu idan ka ɗauki asalin tarbiyyar da akwai yaya da kani ne tsakanin su shekara biyu amma sai ga kani yana yi wa yayin ladabi to yanzu wanda ya rena ubansa ina ma zai ga wani ladabin kuma kaga dole sai mun taho da tarbiyya ana kokari kwarai ana sa yara islamiyya karatu amma tarbiyya yana karanci tarbiyya yana karanci a yan gargajiya sun ba da tarbiyyar sosai ba a ƙida sannan kuma kishiyar haka kuma muna ba da aƙidar ba tarbiyya so dole ne dole ne mu karantar tare da tarbiyya shi sa magabata na kware ko karatu za ka zo kana tahowa da littafi sai ka zo masallaci misali sai ka kwaɓe takalminka ka riƙe takalmin mu kana son ka je ka raga shi a wani wuri sai a duba in littafin yana hannun dama takalmin ne a hagu ta ce shi ne littafin ne a hagu takalmin ne a dama ta ce ka tafi ga wasan darajar ilimin littafin ma ga hannun da za a tashi Shasa dole ilimi sai ya tafi da ladabi ya tafi da ladabi ai wani yazo a a bulaguro ya samu ɗaya daga cikin salafu ya ta ba shi ya ɗibi zuba ga shi nan furna furna salafu ne ta masa bolala ya ta masa bolala goma ba gani ba ne mala'ika jimin da zai zai tambayoyi ai wanka ya ɗauka ko in tsala alaina rajulun shadidul bayani su yabi shadid dan gayan sa yazo sai sai ya muhammad akhbirni an al-islam ba sai akhbirni ne an al-ingilishi ba wai makarantar boko ake zuwa tsarban ba har islami shi ya cancanta ma a wannan kenan saboda haka duk musulunci gaba daya ya jima a kan ladabi az-zuhudu shine na 22 kan hali na 22 gudun duniya sai in ka guji duniya lahira za ka je za ka je eh, wannan babin za ka sha tarihi masu zudu da yawa sai da sauran masu zudu sai gobe za ka je su lallaki ƙiba wuna malaka ba wai mun tsaya a nan ba inda zudu akan zudu kama wal mashhuru anhu kamar inda zudu ya shahara fi annal maqsud wa suna ganin abin da ake nufi game da eh, zudu bihi da shi at-tawadhu fil libas kaskantar da kai a kaya wani ya dauna shi da zudu ya samu kayan da bayan sa ya kode yayi annakiya baya wanki baya wanka ya sai ta zudu kenan yana da kuɗin amma ba zai sai kayan mai tsada ba ko eh, mai kyau ko bai sadaka da kuɗin ba wannan gudun duniya ne ko son duniya ne son duniya ne don ai baya sai ya cire kuɗin sai wasu ba za su gane ba baya amma za mu gane zuhudu ne in ya sayi mai arhan sannan ba baya tara kuɗi yana sadakarwa sai mu gane zuhudu ne ko yana ba da masu wada amma ya rika maka kudi a banki ya rika maka kudi a banki shi ke nan sai sai kayan sati ɗaya sati biyu yana sa an kasa mai ya ce zodo a wannan hobbin duniya ba san kudin sai ta ya sabu an na malahu akhlada wannan kirin kaga wannan ba zuhudu bane wata kashufu fil aif ko ba ce ka yi takashuf a rayuwa ba me takashuf a rayuwa takashuf yana da ma'ana kala-kala kamar mutum a gansa furna-furna busu-busu ba shi da zuwa ba busu-busu fatan a bushe ba mai an gane ko ba busu-busu wanda ba shi da zuwa ba an gane ko mala ya ce inna ma na hataju muna so ne la'annar tafiya mu dago bi zuhudi da zuhudu mu dago da zuhudu ila ma'ana zuwa ga ma'ana a'ala wanda bi daukaka wa maqsadin manufa asna ta kololuwa fa zuhudul haqiqi zuhudu na haqiqa jama'a zuhudul qulub zuhudun zuciya ne eh, ba zuhudul jasad ba ba wai jikinka ya guji duniya amma zuciyar yana cike da son duniya ba an gane ku yanzu ko shekau ka taɓa ga ya dau wanka ne tun a daɗin zama ba wanka yake yi ba balantana da zai ya zama koriyo sai ka ce yana da zu ka taba da an nuna maka hoton shi ya yi wanka ya fa gari da jamfa da menene to amma za ka mai zuru ne suna zuciyar yana son duniya ya tara mata ya zuna da su ya yi kaza ya yi kaza saboda aka zudu a zuciya ne ba a jiki ba an gane ko zudu a zuciya ne ba a jiki ba bi an ta kuna duniya filiyaji ana son mai zudu kujen da zudu yake bi an ta kuna duniya filiyaji walai sakin kalbi duniya ta kasance a hannunsa ba a zuciyarsa wani shi ne zuhudu ka rike duniya a hannu ba ka sace a ba a zuciya sai ka sace a zuciya in asara ya kama ka sai hawan jini ya kashe ka amma in ka rike shanu ba ka samu ba ka samu wajen ɗaya ne ma masha Allah wani zaƙila don haka aka ce a zahiru umar ibn abdul aziz rahimahullah mai zudu shi ne umar dan abdulaziz allah ya masa rahama wakila aka faɗa kabla za ka fi wani ana alibin abi tsalin radiyallahu anhu kafin nan ma an faɗa wa sai na ali ne sai na shi sa ko da kayan ka yana da kyau zuciyarka akwai imani akwai ta lahira kan duniya akwai kuma ɗaukar samu da rashi duk ɗaya ne wannan shi ne zudu wazalika zalika wannan li'anna duniya domin duniya arabat ta bijiro ala kulli wahid minhu ga kowanne daga cikin su da sai Ali da Umar dan Abdul Aziz radiyallahu ma fan sarafa anha suka kauda kai da gare ta wa nazara ila zinatil hayatil ukhra suka kalli kayan adon rayuwar lahira suka ji zai ce na me yafi daukaka ka zama annabi to na zama khalifa me kuma zan nema a duniya sai aljanna fakan lahu nafsu yana da zuciya tawaqatun ma'ana mai shauki mai shaukin Allah mai shaukin aljanna yana da zuciya kai tawaqa mai shauki shaukin ne takar ila khilafa zuciyar ta yi shaukin khalifanci fa balagada ta kaita don an baka khalifanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abun so ne ba abun ki ba don ba wuri ne na wawuran kuɗi ba wuri ne na wawuran lada da imani to tunda mutum yana kwaɗayan khalifanci ya samu fa balagada to mashtaqal ila aljanna sai fara shauki me aljanna farakantu ila ya sai sai na karkata zuwa gare ta fa kanatil janna sai aljanna ta kasance soho lahum ita ce abinda zuciyarsu ya shagaltu da ita a shagil wanda ya shagaltu wa hammuhum kuma shine ne eh, su al'akbar mafi girma wa mablagin kuma shine eh, eh, ne mm, iyakar ilmihin ilimin su wa muntaha kuma shine kololuwar amalihin burin amal buri ba da ainihin ba da ainihin shine aiki kama fi du'a'in nabawi kamar yadda ya zo a cikin addu'ar annabi Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina ya Allah kada ka sanya duniya shine mafi girman ne abin da muka himmantu da shi wala mablagha ilmina kar ka sanya shi zanto shine iyakar ne ilimin mu iyakar ilimin mu akan duniya ya Allah kada ka samu haka zuhudu usman radiyallahu anhu zuhudu sayyidina usman kimatun duniya inda ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kimar duniya wajen sahabba nabi tusawi tana daidai da lashai a zero tana daidai da ba komai fi hadal ma'ana wannan ma'anar na karau za mu karanta anis sahi aljawad sahi da aljawad da abu ɗaya mai kyauta sahi mai kyauta aljawad mai yawan kyauta wasu ba rabbi an abdul malik daga waye abdul malik بن شداد قال يا شيخ رأيت أثمان كو بن عفار رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر عليه إزار أدني خليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة دراهم وريدة كوفية ممشوكة أنزانكو daga abdulmalik ɗan shaddad ya ce ra'aytu usman bin affan da ga na usman dan affan radiyallahu anhu Allah ya tsara masa yarda yawmal jumu'ati ranar juma'a alal minbar akan minbar yana khutba alaihi izarun adali yana sanye da tufafi yar garin adam adam eh, kamar yadda muna da yaji yar china yar kaza samanuhu ghalib yana da kauri samanuhu kudin kayan arba'ata darahim dirhami nawa hudu aw khamsata darahim ko dirhami mansuka rananne ma yani masruga rananne karka ce to ai mun ce zudu kaza eh shi ya sa kaya mai arha amma yadda za mu karanta gaba yana sadaka da kayayyaki masu tsada وعن الحسن البصري لدى الحسن البصري وقرت إلى عن سمي الحسن البصري عن القائلين في المسجد أكم معصوك أيلولا أما صلاش معصوك أيلولا فقال سيشي رأيت عثمان ابن عفان ناجي عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى يقال مصر يبدأ يكيلو في المسجد هنا أيلولا أما صلاش يزي برشرانا أما صلاش وهو يوم إذن خليفة لو يتفجون خليفة قال سيدنا ويقوم sai ya tashi wa asfar alhasa tsakuwar sun yi tasiri gidan biya a jikinsa a cikin harabar masallacin akwai yashi sai ya kwanta a kai kamar yau ka ce kawai sai sarki ya tafi masallaci kawai da rana ya tabarcinsa <laughs> an gane ku ka ce gwamna ya zo kawai ya tabarcinsa na yi lula a masallacin gidan gwamnati shugaban ƙasa ya zo masallacin bila kawai ya kwanta ya kai lular haka sai na usman ibn affan shi kailula ma kan ya a kwanciya akan ya shefe kwanciya a yadda nake cewa na ga wani gwamnan wani jihar ta arewa a kudu nan juma'a biyu ko uku da ya wuce ya zo juma'a ya yawa gwamnan fara eh, arewa ne gwamnan fara eh, ya zo masallaci juma'a irin ciki ya cika ana so ya shiga cikin shi a ya ci mu ɗan sallayarsa a waje yadda kowa yake zama a waje sallayar ma ba da tsayi irin wa rowan ba da faɗin ya yi shi da ojininsa suna zauna a can yana sauraron wa'azi amma ka ga wasu shugabannin sai dai ana zuwa ta da sallar ba ko lokacin tayar wanda ya yau su haka ake feta musu su sun bi karfi su zo su wana masallaci sai ga yana zuwa sai sallah wanda annabawa ma ba su yi wani rayuwar ba eh eh kaga wannan ba daidai ba eh, yana da cikin karin cuta a baya su shi sahun gaba amma shi kare ya dauki ya karanta da tawabu don mene ne kana gwamna kana sarki kana shugaban ƙasa ba za ka je masallaci tun karfe sha ɗaya ka zauna ba tsarin ba za ka je karfe goma ba tun da ka samu mulkin goma ya kake so ba aljanna ba yanzu idan sarki zai je masallaci da wuri dogarai ta za mu je da wuri saboda haka su ne tsarin da ya dace mu ne ba baƙaƙen fatan mu wasu suke da girman kai duk da muna da sarakuna masu son addini amma mu ne ba mu suke da girman kai yanzu fa don ka je saudiya ka je harami ka je kaza kowaye ne a duniya fa ba za ka gane shi ne wani a can ba ai su ba su saudiya suna da gwamnoni na abu nan ba za ka san ma ga wani abu nan ba wani ta ka ibi girman kai mutum za ka ya sa mulki har allah ma sai ya yi wa allah mulki allah ma wani sai ka nuna masa kai mai mulki kai ba za ka zo makaranta ka zauna ka jira liman ba ko dole ne mai zauna da rediyo kana zuwa zuwa ya faɗi ba faɗi ba ma a maka gajere don kana sauri a yi maka ɗan kucin karatun ne minti uku biyar sura karanta maka jarjaru ana gama a kora maka algaita ka tafi ba an cutar ka ba ina wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil akwai sarakunan da masha Allah a Najeriya za sarki ne yana kiran sallah yana limanci Ah, kamar abinan shekarun baya an yi wa na magana game da sarkin mudu zai shiga masallaci ya kira sallah sai ya je ta wasu na ganin kuma kiran sallah ma gaskanci hakan ne a ciki akwai shugaban ƙasan turkiya yardawan wallahi da na ji an ƙwar'ani sanaki cika wallahi ya zo masallaci Haka ba ki na'ura yana zaune da ya rera karatun ƙwar'ani ban ji murya mai daɗin shi ba shugaban ƙasa ba ya sha kwas sai sauke ƙwar'ani yake suna sarautar karatun suke yi kai an cika ka da waƙoƙin gargajiya ko da jiniya saboda ka mai karatu shi ne mutunci dubi martaban da koda sarki su ya samu da don ilimin su ai wasu matsalolin da har yanzu ma suke ka samu a kana ai har yanzu ma don akwai ma don yana da kwarjininsa na malanta ne ga matsalolin su biya ka da gwamnati dutse lokacin da aka baka wannan sarautar komai an yi sa amma da ya hudu bar zuma aka sake shi wa duniya da aka ce to masha Allah ba sai kowa ya shuru ba saboda haka a ala ayi hal addini shi da mutuncin ka baka da mutuncin da ya wuce addini yawa baka da mutuncin da ya wuce addini ah, malai su gaba da cewa wa anil hasan al-basri wa qasu ila anil qa'ilina fil masjid ah, mun gama wannan ko fa yuqalu wa zaka usman ibn affan zai zo yayi kailula a masallaci sai a ce hada amirul mu'minin hada amirul mu'minin wannan sarkin mu'mina wannan sarkin mu'mina ya kwanta kan yashi ka dubi su tarihin su wani mara. suna da mulkin sai su sun baje garin suna zaune akan yashi suna ta sharrake shi ke an zauna lafiya wa ajabu min hada abun da yafi bada al'ajabi sama da wannan saboda wannan anna wa radiyallahu anhu lalle shi Allah ya kara masa yarda shi sai na Uthman din ah, kana yi imun ya kasance yana ciyar da mutane afa'amal sai abinci mai kyau wa yakulu huwa al-khal shi kuma wa zai shi sai ya rika kwankwadar kunu da tsini ko halkunu ko tsini wa zai da mai wa yi abu ma'iddata ya wahalar da cikinsa suke ta ƙara da yi ta kuka shi zai ce da mutane mai kyau ɗin sai su mara kyau zai samu ba su fasi mai tsadan sai sa mara tsadan kaga wannan shi ne zuhudu bayan shi rahabil bin musulun ana usman rabiyar lanu kane yi umarna sai na usman yana ciyar da mutane ba amal imara yana ba talakawansa abincin sarakuna wa yana kula bai taho shi ko zai shiga gidansa ya abincin talakawa fa ya kula kalla wa zai an gane ku jabalin zuhudi tsaunin zuhudu wannan tsaunin zuhudu kissa ce masu ban al'ajabi da kuma qissatun ukhra da kuma al'ana na ishu ma'al zahid fi duniya ku zo rayu da wani mai zuhudu ka wazirin Zahir, ka zuhudu salman radiyallahu anhu ga khal khal muawiya khal muawiya radiyallahu anhu zahidu to wayannan manyan masu zuhudu ne wanda mu ji darussa na ban mamaki a zuhudu saboda haka insha Allah ta'ala za mu tashi a kansu a karatunmu na gobe insha Allah abu ne muka faɗa na daidai Allah samu yi tarayya a lada kuskure ko ko sun tuga shi Allah ya mana subhanaka lahum bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk